da soyayyar ka na mamana ai mama kada kake gani santi ne da ita da mugun kwaɗayi duk abin da ta sama gaba ba ta bari shi da haka ka kula za ta yi shanye mu sharfikin ka kula ka gani yanzu za ta ɗauka ka gani ko eh, eh,